فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم suna masu jin daɗi da abubuwan da Allah ya ba su na kayan daɗi da ciye-ciye da shaye-shaye da mata kuma Ubangijinsu mai tsarki ya kare su daga azabar wutar jahimu don haka sai suka rabauta da samun abin da suke nema na jin daɗi da kuma kubuta daga rashin daɗi.